أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أزحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد 'yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata muna cikin bayani dangane da abin da ya shahi giba inda muka yi bayani dangane da abin da ya shahe hakikaninsa ma'anan shi kuma muka yi bayanin sashen ayoyin alkur'ani masu girma da ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da na iyalan gidansa tsarkaka dangane da hadarin giba da irin matsalolin da za ta iya kawo mutum a cikin rayuwar shi na duniya da ma rayuwar shi na lahira hakan muka yi bayani dangane da ababen da suke ingiza mutum ya kasance ya je ya aiwatar da wannan mummunan zunubi na giba sannan kuma yi bayani dangane da hanyoyin da mutum zai bi wurin ganin cewa ya magance wannan mummunan sifa ɗin idan ya kasance an jarrabe shi da ita insha Allah cikin wannan maudu'in za mu yi ƙoƙarin mu yi bayani dangane da abubuwan da aka toge aka hidda su daga cikin giba ba a lissafa su daga cikin giba ko da mutum ya yi su to ba giba ba ne sannan kuma ba da wani zunubi baya da wani laifi a cikin addinin musulunci wanda ake kiran su kenan musawwigatul ghaiba wata ababen da suka halatta watan suke iya halattar da giba zahirin shi giba ne amma kuma batsinin shi ba giba ba ne iya halatta domin an yi istisna'in shi an toge shi sau da mai littafi yana cewa lamma arafta annal ghiba dhikrul ghair bima yakrahuhu law sami'a tun ka riga ka fahimta cikin darussan da suka gabata an yi bayanin cewa ma'anan giba shine kasance mutum ka ambace waninka da abin da in yi ji shi zai ki zai ki haka ɗin ran shi zai ɓaci fa'alam anna zalika innama ya haramu iza ƙasa da bihi hatga irdihi والتفقه به أو إضحاك الناس منه wannan yana zama giba ne a wani lokaci wata idan ya kasance ka yi shi ne da niyan kana son ka ci mutuncin shi ka zubar da mutuncin shi ka kada darajar shi a idon mutane ko ka yi wannan saboda ka sa mutane su yi masa dariya ko kuma saboda kawai a yi hira a shakata ka rika ambaton aibobin mutane a halin basu nan a wurin wasu mutane wanda ba san da su ba to in ya kasance kenan wannan shine niyyanka to wannan tabbas ya kasance giba wa amma idza kana zalika li garadin sahih to amma idan ya kasance yin haka din ya kasance ka ambace wasu abubuwa wanda suka shahe wani mutum a wurin wasu mutane da ba san wannan al'amarin ba amma ka yi shi ne da ta fuskaci wanda ya kasance kenan ingantacce mutum ba ka yi ba ne saboda ka da darajar mutumin ko ka da girman mutumin ko kuma ka haɗi kawai saboda mutane su yi dariya ba ka yi wannan ba ne kawai saboda haka kenan ka yi shi ne ga wani garadi ga wani bukata wanda la yumkinu tawassulu ilaihi illa bihi wanda bai yiwa ya kasance an kai zuwa ga wannan al'amarin a wannan bukata wanda ya inganta sai ta hanyar wannan giba ɗin to a irin wannan hali ɗin fala ya harum a irin wannan hali ɗin giba bai haramta ba wal agradu sahiha al murakhisa lahu umur amma wa'annan irin bukatu ne wanda aka ce sun inganta kuma ya dace ya kasance an yi giba a cikinsu watan a ambace wasu al'amura wanda suka shahi mutumin da ake giban shi a bayan bayanan wanda ko da ya shi zai ɓaci amma dai ba zai kasance ba giba wayannan ku malaman akhlaq sun lissafa su <clears throat> wanda sun tsamo ne imma daga ayoyin alkur'ani masu girma kuma daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda suka lissafa <clears throat> abubuwa kamar da zamu ambata insha Allah na harko suna cewa a tazallumu inda mallahu rutbatul hukm wa ihqaqul huquq qalqudati wal muftin was salatin wato ya kasance kenan mutum ya bayyana zaluncin da aka yi masa a wurin wanda yake da matsayi wanda yake na hukunci ko wurin alkali ko wurin wanda yake an so haƙoƙin mutane ya maida zuwa gare su ko wurin shugaba ko kuma wurin mahukunta ko abin da ya kama da haka don ka je ka bayyana ka ce misali wani ya maka kaza wani ya maka kaza wani ya yi kaza ya yi kaza alhalin bayanan wannan zahirin shigi ba ne amma tunda an zalunce ka ne wannan ya halatta saboda kenan fa inna nisbata zulm wa su' ila al indahum listifa'i ja'izun saboda jingina zalunci da mummuna ya zuwa ga wani a wurin alkali ko a wurin shugaba ko a wurin wani wanda yake da wani babban makami wanda zai iya kwato maka haƙƙinka wannan ba zai kasance ba giba wannan ya kasance abu ne wanda yake ya halatta saboda muna da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa li sahibil haqq maqal cewa wanda yake da ma'abocin wanda ya kasance ma'abocin haƙi yana da magana saboda haka kenan za a bashi ya magana ya bayyana abinda aka zalunce shi ya kokarin ganin cewa ya kwato haƙƙin shi ta hanyar bayyana mazlumiyan da aka yi masa wannan ba giba bane wannan ya halatta saboda haka muna da wani hadisi shi ma wanda yake nuna halaccin haka akwai wani hadisi inda yake nuna kenan a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hind mata abu safiyan. ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam take cewa take ce masa inna aba safiyan rajulun shahih la yu'tini ma yakfini iyaya wa wuldi take cewa shi abu safiyana ya kasance mutum ne wanda yake mai rowa mai mako baya bani abin da yake isa na, hakanan baya ba ayana abin da yake isansu a fa'akhuzu min gairi ilmihi ya manzon Allah kana ganin cewa zan iya in ɗiba cikin dukiyansa ba tare da ya sani ba domin ya kasance na biya bukatuna da bukatun ɗiyana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bata ansa yake cewa khudhi ma yakfik wa waldik bil ma'ruf kina yake dauki abin da yake isanki da ke da 'ya'yanki gwargwadon abin da yake ma'arufi gwargwadon urf gwargwadon abin da aka saba saboda haka wannan bai da matsala haka kenan ta zo ta bayyana wani mummunan hali wanda shi abu Sufyan ne yake dauke da shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma manzon Allah bai ci mata ba me yasa kika zo kina hudin wannan manganu ya zama giba a sai zamanto ya saurari magananta kuma ya ba ta mahuta dangane da abin da ya dame ta wannan kenan bai da matsala wannan misdaƙin abin da muka ce kenan mutum ya kasance ya ji ya bayyana mazulumiyan shi ya zuwa ga wani wanda yake da babban makami ko kuma alkali ko shugaba ko abin da ya kama da haka to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam martaban shahi na kowa saboda haka a lokacin duk wanda ya kai karan shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wani wanda yake zaluntan shi ya bayyana irin sifofin da mutum yake dauke da shi domin ya kasance manzon Allah ya kwato masa haƙƙin shi kamar yadda muka gani mistaki cikin wannan hadisin wannan bai kasancewa giba wannan ya halatta wannan na farko kenan wannan hadisan nuna muka ambata sun zo a cikin mahajjatul baida a cikin mujalladi na biyar shahi na ɗari da saba'in zuwa shahi na ɗari da saba'in da ɗaya shahi na ɗari biyu da saba'in da ɗaya saboda haka wannan kenan muna iya ganin ya halatta mutum ya kasance ya bayyana aibin wani saboda ya shi domin ya zamanto an kwato masa haƙƙinsa wannan bai shiga cikin giba sai ɓangare na biyu kenan wanda shi ma za mu iya gani yana da cikin abubuwan da suke halatta mutum ya kasance ya yi giba al-isti'anatu ala raf'il munkar wa raddil ma'asi ila salah wato ya kasance kenan mutum ya yi isti'ana ta hanyar bayyana miyagun sifofin da mutum yake ɗauke da shi domin mi domin ya zamanto ya ɗauke wani abu wanda yake zunubi ya kawar da wani abu wanda yake almunkari ko kuma ya kasance ya canza sabo ya zuwa ga gyara wannan baya da wani matsala wa innama yustabahu biha dhikru masa'atihi bil qasd sahih la biduni to irin wannan ya halatta ya kasance mutum abin da sa aka halatta shi kenan mutum ya kasance mutum ya ambace ababen da ba su dace ba ababen da suke da muni dangane da mutum amma ya kasance da manufa wanda yake mai kyau ba tare da wani manufa wanda yake baya da kyawu ba kenan ana mulahazan wannan janibin ya kasance manuhanka na ambaton aibin mutumin manuhanka na ambaton ababen da ba su da kyawu na mutumin kana nuhin islahi ne kana nuhin gyara ne ko kuma kana nuhin ɗauke wani zunubi ne wannan baya da matsala domin za a duba nisban islahin da za ka yi da gyaran da za ka yi da kuma shi wannan abin da za ka ambata madaman kayi ne ba don ka rusa shi ba ko don ka zubar da mutuncin shi ko abin da wannan baya da matsala asalis sai misali marhala kenan na mataki kenan na uku wanda malaman akhlaq suka bayyana wato mun ambaci na harko da na biyu kan cewa mutum ya je nuna mazulumiyar shi zuwa ga wani wanda yake yana da babban martaba ko kuma alkali ko kuma shugaban kasa domin ya kwato masa hakinsa haka nan mutum ya bayyana eh, sabon mutum ko zanibin mutum ko wani abubuwa wanda suke da muni ga mutumin a saboda ya ɗauke ya tunkuɗa wani zanibi ko kuma ya zamanto ya gyara mutumin wanda yake sabo din wannan baya da wani matsala bai kasancewa giba na uku shine nushul mustashir fi tazwij watan yi ma wanda ya zo tambayan ka shawara nasiha yana son yi aure mutum yana son yi aure sai zo ya tambaye ka shawara dangane da wanda zai aura sawa'in ya kasance mace ce ko kuma namiji ne ko kuma ta kasance ne mace wannan yana bukatan kai masa nasiha don ka ambace sashen abubuwan da ka sani kan mutumin wannan ba giba ba ne wannan ya halatta domin kuwa kana son ka taimaki wani ne wanda zai ɗora rayuwarsa a wani mahalli idan ya kasance bai dace ba wannan zai gadar da ababe masu yawan gaske kenan wannan bai zama giba kada aika gaya mutum wane wane kaji yadda sifofin shi yake kaji kaji kaji kaza wannan dan ka haka wannan bai zama wannan bai zama ba wannan ka taimake wanda ya tambaye ka shawara ne kuma ka masa nasiha in ya so shi ba zai je zamanto ya hada cikin hadari ba wannan shi ma ba giba ne wa il amana haka nan mutum ne yake son ya ba wani amana sai ya zo tambaye ka wani ya kake ganin wani amini ne ana iya shi amana ko kuwa in dai ka sani ya kamata ka gaya masa cewa wani yana da amana ko bai da amana don ka gaya masu cewa misali ya taɓa cin amana ko ai mai yawan cin amana ne ko kaza wannan bai kasance ba giba saboda yana da mahanga wanda yake ya inganta domin kada ya kasance wancan muminin ya je ya aza dukiyan shi wurin da ba amintaccen wuri ba wa amsalihima da kuma abin da ya kama da ire-iren wannan abubuwa din hakanan kuma wa kazalika jurhu shahid wal mufti wal qadi idza su'ila anhu hakanan dangane da mutum ka bayyana wasu abubuwa wanda suka shahi malamin da yake ba da fatawa ko kuma alkali ko kuma wanda ya zo ya ba da shaida akan wani al'amari idan an tambaye ka dangane da su kana iya ka gaya abin da ka sani kansu wannan shi ma ba zai kasance ba giba saboda kai kai shaida ne in an neme ka shaida ka gaya abin da ya dace ka gaya abin da yake gaskiya saboda aka don an tambaye ka ce wani ya ba da fatawa daidai ko ba da fatawa daidai ba in ka sani ya kamata ka gaya wani ya yi hukunci daidai ko bai hukunci daidai ba in dai ka sani ya kamata ka gaya wannan bai shiga cikin giba kenan mutum zai iya bayyana abin da yake adalcinsu ko kuma rashin adalcinsu ko kuma rashin fatawa rashin ba da fatawa daidai ko abin da ya kama da hakanan wannan ba zai kasance ba giba wannan ba zai kasance ba giba wannan baya da matsala an yi istisna shi saboda haka muna da bayanai wanda suke bayyanar da haka alal misali akwai hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake cewa Fajir عن La الفاجر حتى لا يعرفه الناس اذكروه بما فيه يحذره الناس ke cewa kuna jin tsantseni kuna jin tsoro ya kasance kun ambace ababen da ba su da kyawu dangane da fajiri fasiki ai bai dace kasance kun yi haka ba uzkuruhu bima fihi yahzaruhu nas ku ambace shi da abin da yake tattare da shi na miyagun sifofi saboda mai saboda mutane su sane shi saboda mutane su guje shi saboda mutane su yi saunan shi wannan hadisin shi ma zo cikin biharul anwar cikin mujalladi na 75 shahi na 132 saboda haka wannan yana nuna mana wayannan marahil wanda malaman akhlaq suka bayyana na ababen da suke halatta mutum ya kasance ya yi giba suna da jamba wanda yake ukala'i kuma suna da jamba wanda yake shari'i watan sun dogara ga hankali sun dogara kuma ga shari'a inda suka tsamo waɗannan ababen wanda aka yi ba su shiga cikin giba don mutum ya kasance fasiki ne yana bayyana sabo hakanan kuma sanin haka yana da muhimmanci ga su ne kada ya kasance kenan sun fitinu da shi wannan ba zai kasance ba giba wannan kenan a takaice da fatan Allah subhanahu wataala amfanar da mu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin